don shi yake janyowar lalacewar al'umma ana al'amarin ba wani al'amari ba ne face aure wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala tun farkon halittar ɗan adam sai da ya sanya mar wa khalaqa minha zawjaha ya sanya kan cewa akwai abokin zama ga wannan mijin sannan kuma ya zamanto aure shine sababin da yake janyowa a yi wannan zamantakewar aure na da muhimmanci sosai a musulunci tun ranar farko za mu ga cewa saɓani da aka samu tsakanin 'yan adam guda biyu maza yana da alaƙa ne da aure tsakanin habila da ƙabil wanda suka ba da wato suka miƙa ƙurban ɗinsu manufa abin da aka ce su mika na sadaka aka karɓi na habil ba a karɓi na ƙabil ba wannan ya janyo rigima tsakaninsu waɗansu sun ce har da ƙarin lamarin cewa dama idan annabi adam a lokacin 'ya'yansa biyu ake haifa mace da namiji mace da namiji wannan ya auri ɗaya ɓangaren wannan ya auri ɗaya ɓangaren waɗansu malamai daga cikin wanda suka yi bayani sun ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya janyo kabil ya kullace habil saboda bai so a yi musanyan nan ba ya fi so ya zamanto alayi hal ko wannan abin ya tabbata ko bai tabbata ba tun a wannan lokacin da ya aure yake saboda haka aure ni'ima ce mai girma kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yana cewa mutum idan ya aure to ya cika rabin addininsa saboda haka ya ji tsoron Allah yadda zai cika raguwar rabin wannan ma'ana kenan wanda bai aure ba addininsa yana nan a rataye wanda wannan ratayar har sai ya yi aure tukuna kuma sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi sallam da yake cewa aure ta ce tafarki na ne tsari na ne hanyar da za a bi ne a tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji baya sha'awar yayi aure to baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyashe mu to girman wannan al'amarin shi ne zai sa duk wanda ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya aure mace ko namiji Allah ya sa kika samu miji Allah ya sa ka samu mata hakika wannan abin ka gode wa Allah ne godiyar da zaka yi wa Allah shi zai janyo Allah subhanahu wata'ala ya kara maka wato baiwa ya kara maka ni'ima ya kara maka dace a wannan rayuwar yayin da mutum ya butulce wa Allah subhanahu wata'ala yana ganin cewa ba komai bane eh, kamar yadda wani zai iya cewa ai riga ce in na cire ma zan kara samun wata hakika wannan butulci ne ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum ko kuma yadda ake kururuwar shedan da iblis a cikin wato gidajen kafafen yada labarai gidajen rediyo ne ko talabijin wanda ake nuna wa mata cewa aure ba komai ba ne wato wani abu ne da kawai in ta ga dama za ta iya canzawa kuma ita mace kamar waina take da wuya rana ta daga wani ma zai ƙara zuwa wani ma zai ƙara zuwa wanda wannan ba gaskiya ba ne shi yasa malamai da suka san halayyar ɗan adam suke faɗa a lokacin da mutum zai zaɓi aure ko zai zaɓi matarsa yawanci a farkon aure mutum yakan yi ruwan ido sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza duk su ta fitowa daga ƙarshe kuma sai su ɗauki suna cewa kamar wato ɗakuna ne masu hawa hudu za a ce shiga na farko mutum zai samu abin da yake so sai ce sai a ce marto amma in ka na sama akwai wani za ka iya duba sai ce kai barin kyale wannan barin leƙa na sama sai mutum ya leƙa na saman sai a ce to amma na saman ma fa akwai wani abu da baka sani ba sai ya ƙara leƙa sai ya zamanto a ce mar in ka sake yin sama ma ba mamaki ka ƙara cin nasara ga wani ya leƙa na ƙarshe ɗin sai ya tarar kuma ba komai kuma ba damar dawowa ƙasa to yawanci yakan faru ga mutane da yawa irin wannan sai a kiyaye sosai a yau zan yi magana ne akan abubuwa a gurguje abubuwa guda goma na iya faɗar su wanda idan mutum ya kauce musu idan namiji ya kauce musu idan ke mace kika kauce musu to insha Allahu aure zai dade sannan kuma ba za a samu tashin hankali ba a cikin wannan aure sannan kuma ana fatan samun waɗannan abubuwan guda biyu as-sakina shine wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa Allah ya sanya aure ne domin ya zamanto sakanan wato gida mazauni ba wai ɗaki ba idan mutum ya zamanto yana cikin tashin hankali an zo an kawo farmaki inda yake tunanin ya tafi shine ya koma gida idan ruwa ya sauka yana tunanin kar ya kamu da mara ya tashi hankali za ki ga maza a gurguje gida da azumi idan an yi azumi maza ma da ba sa dawowa gida sai karfe goma sha biyu inda suke tunani shine gida yayin da ya zamanto za su sha ruwa saboda haka gida wani waje ne da mutum zai nutsu ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa to ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya min a azwajikum sakanan ya zamanto tsakanin mata da miji ya zamanto an samu wannan sakinar yayin da ya zamanto an rasa wannan sakinar to an rasa manufa mai girma sannan abu na biyu shine a samu mawadda da rahma mawadda shine wato ƙauna ba soyayya ba saboda ta mawadda ne mutum a ƙaunace shi kuma a yi abin da zai janyo ya ƙaunaci wanda ya ƙaunace shi wannan ita ce bambancin mawadda wanda kuma ita soyayya wani abu ne da mutum zai ji a cikin zuciyarsa ba lallai wancan ya zamanto yana jin irin wannan ba saɓanin mawadda kenan ne ma manzon Allah ya ce ta tazawwajul waduda alwalud mutum ya auri alwadud wanda take sansa kuma take ƙoƙarin yin abin da zai janyo hankalinsa ya ƙaunace ta ya so ta saboda haka zan faɗi waɗannan abubuwa guda goma wanda idan mutum ya kauce musu ya zama to ya nisance su to insha Allah ana sa ran wannan auren zai zauna mutum ya sani kan cewa na farko kafin fara faɗar waɗannan abubuwan babu wani abu da za ka samu cif da cif manufa ka samu yanda kake so kamar yanda kake so a wannan duniya sai bayan mutum ya je aljanna domin da a ce mutum zai samu abin da yake so kamar yadda yake so ba tare da wani sofa ne wato na damuwa ba to da aljanna ba ta da amfani sai mutum ya shike ne ya zamansa a duniya to amma Allah ya kaddara cewa ita rayuwa za'a a dan samu daidai za a samu ba daidai ba za a samu yadda ake so wani lokaci a samu ba yadda ake so ba har kuma lokacin da mutum zai koma ga ubangijinsa saboda haka ba wai waɗannan abubuwan za su rage abubuwa da yawa mutum a ga cewa ya daɗe a cikin aure kuma ya samu kwanciyar hankali a cikin zamantakewar aure kuma bai zaman ya damu ba abu na farko shine mutum ya guji mu'amalantar abokin zamansa mace ta guji mu'amalantar mijinta ko miji ya guji mu'amalantar matarsa a yanayin cewa kamar wato wawa ne mashiririci ne bai san abin da yake ba bai san abin da ya dace ba wannan yana da muhimmanci sosai a kan cewa kar mutum ya yi kallon bi'ahu ga abokin zamansa sawan ita matar ce ko kuma sawan shi namijin ne wannan wato ya ringa mu'amalantarsa a mu'amalar cewa bai san abin da yake ba wawa ne shi mashiririci ne shi bai san abin da ya dace ba wannan yakan janyo nan da nan ya zamanto aure ya sani shi ne dalilin kuma da ya sanya kan cewa wani lokaci idan ya zamanto mace ko miji ya rinka muƙarana wato ya rinka cewa dubawance dubawa ne idan misali ita ce ta ce duba yanzu mijin wance baya kaza da kaza da kaza shi kullum zaka gan shi kaza da kaza ko a wajen tsafta ko a wajen yanayin magana ko a wajen wani abu makamancin haka yayin da namiji yake jin wannan yau gobe yau gobe shi kenan wannan abin zai iya janyo wato matsala a cikin wannan auren kamar haka shi ma da zai ce duba matar wane duba wance ko duba wata ‘yar uwarsa wance akan cewa yadda take yi to manufa ya ɗauke ta wawanya ko ta ɗauke shi wawa wannan zai janyo sai zamanto abin ya fice saboda haka a matsayin amarya da za ta tafi a matsayin wanda ita ma ta kwana biyu a gidan aure ta yi ƙoƙarin kaucewa wannan kuma yana daga cikin dabaru da yawa da waɗansu suke yi shine wani lokaci miji zai yi abin da ba daidai ba ne amma yanayin yadda za a yi talikin sai zamanto za a yi mar comment ba yanayin yadda zai ji cewa an kaskanta shi ko an mai da shi ƙasa ba to wannan sai ya ƙara zaburar da shi har ya mai da shi wato mutum bari ba da misali ba a lamarin aure ba ko wani babban mutum wanda ake cewa wanda kowa yana amfana da ƙirƙirar da yi ta ce wannan waya da ke hannunmu tun lokacin da ake amfani da waya wadda ake kira landline wanda ake ajiyo a gida har aka kawo zuwa yau muke amfani da wayar da muke ɗauke da ita a hannunmu wato edison edison da ƙiƙi ne da ƙiƙi na gaske da aka kai shi makaranta sai zamanto malaman suka ga cewa ba zai iya yin karatu da ragowar ɗalibai ba sai aka ce aka yi aka yi aka gaba zai iya ba sai aka rubuta wa babarsa yake babansa ya mutu aka rubuta babarsa ɗan nan naki daƙiƙi ne ba zai iya karatu ba ki je ki nemi makarantu irin na special education akwai waɗanda wato wanda ake ba su kulawa ta musamman je ki je ki sashi a wannan makarantar amma ba zai iya irin wannan makaranta da 'ya'ya wanda suke masu hankali za su iya uwar ta karɓi nan takardar hankalin ta ya tashi da kalla shine zai tafi makaranta sai ta ce a ai an aiko da takarda ga wannan ɗan nata cewa ai yanzu kwakwalwarka ta wuce ta ragowar yara saboda haka ba za ka kamata yi ni in koya maka karatun saboda saurin fahimtarka da ƙoƙarinka da ganewarka da kaifin kwakwalwarka ta wuce ta saboda haka ni zan rinka koya maka karatu sai da ci gaba da koya maka karatu shi kuma sai ya yarda da wannan a cikin zuciyarsa cewa ai ya fi kowa din to ganin cewa ya fi kowa ɗin wannan ya janyo sai kwakwalwarsa ta buɗe har ya zamanto ya rinka tunane-tunane har ya zamanto a lokacin ya fara ƙirƙirar wannan abin da yake hannunmu ko kuma abin da ake buga waya da shi wanda shi ne wayar telefon wanda wanda ɗaya daga cikin abin da mace za ta yi wa miji kenan ko kuma ita shi miji ya yi wa matarsa kenan sai ta zamanto wata gwana akan al'amari abu na farko kenan abu na biyu shine kishi wanda ya zamanto ya wuce ka'ida kishi wanda mutum yake so kullum ya zamanto shi kadai ne wato ake kallo kuma kar a kalli kowa kar a yi mu'amala da kowa kar a ba wa kowa kulawa in ban da shi shine abin da ake kira wato kulawa wanda ta wuce iyaka ta wuce iyaka wannan wato bangare ne na kishi kuma bangare ne na ƙoƙarin a sa wato mutum ya zamanto kawai ba inda zai kalla sai wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai gajiyar da ɗan adam saboda ka'idar musulunci ka'idar ɗabi'ar ɗan adam ita ce yau ka yi kaza gobe kuma ka yi kaza idan ya zamanto mafuskanta ɗaya za ka yi hakika ba za ka iya ba daga ƙarshe za ka kasa Hadisin hanzala yana nuna mana haka hanzala ya samu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake ce mar ya sayyidina ya abubakar hamdala ya zama munafiki na zama munafiki sai sayyidina abubakar yake cewa kai ka san fa abin da kake faɗa yace kwarai kuwa yace idan na gaban manzon Allah ya nemi mana wa'azi sallallahu alaihi wa sallam. yana gaya mana aljanna da wuta sai in ga kamar kuru-kuru ganin na kallin wuta ina ganin aljanna amma da na tashi daga wajensa na shiga wajen iyalina da yara sai kuma in koma wasan kaza in koma tsokani wannan in koma sai ka ce na ma manta da aljanna da wuta sayyidina abubakar ya ce to ai ni ma haka nake ji iska ranka ya suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuna jin wannan a zuciyarku yace yace ai da za ku tsaya ya zamanto yanayin da kuke ji a gaba na kullum koyaushe haka kuke ji da kuma kun zama mala'iku mala'ikun sun gan ku hanya sai su rinka gaisa da ku saboda sun ga 'yan uwansu amma sa'atan fasa'a wani lokaci haka wani lokaci ba haka saboda haka ya kamata mutum ya zamanto ya kula ya san cewa za a iya ba shi kulawa wani lokaci kuma za a iya rafkana ina tuna wani da ya zamanto dalilin da ya sa suka rabu da matarsa saboda idan ɗanta ya kuka ɗansu kenan ɗansu da suka haifa yana yin kuka sai ta tashi ta je ta ba shi kulawa ta je ta bashi mama ta je ta dawo sai ya ce kawai bata bata damu da shi ba ɗanta kawai ta damu da shi wannan dalilin yasa suka rabu saboda wannan ya wuce iyakar da abin da ake bukata ya wuce ko kuma ya zamanta watakila wani zai iya dawowa zai iya dawowa lokacin tana yin wani abu ko kuma irin buga waya na buga waya an ki ɗaukan wayar don haka ma waɗansu suke cewa wataƙila bata san cewa yana cikin wani yanayi ba ne a wataƙila ma wayar tana cikin silence ba ne na buga maka waya sau nawa ina buga ka ki ɗaukan wayata saboda haka sai ta yi fushi ta daina yi magana to kuma wannan yana faruwa da yawa sai mace ma ta yi fushi ta zamanto ba za ta ƙara kiran mijinta ba saboda ta yi fushi akan waɗannan abubuwan to wannan ɗabi'a ce da sai an kauce wa wannan abu a ba da uzuri a ba uzuri uzurin kuma mai yawa uzurin kuma a bayar mai yawa wanda idan an bayar a ce watakila kaza ne watakila kaza shi yasa Fudail ibn Iyad yake cewa dan uwanka ba ma wai mutum mata da miji ba idan yayi laifi ka nemi hanyoyin ba da uzuri guda saba'in idan ya zamanto a saba'in din nan ka ce wataƙila kaza ne wataƙila kaza ne wataƙila kaza ne wataƙila kaza sai ka nemi hanya saba'in na bashi uzuri idan ya zamanto ba haka ba to sannan ka yi tunanin cewa wataƙila ya yi din amma da zarar an yi abu kafin mutum ya gama fahimta mutum ya yi fushi sai ga cewa wannan dalilin sai janyo aure sai fara sukurkucewa daga wannan sukurkucewar sai a fara nisantar juna abu na uku shine namiji ko mace idan an yi aure kowanne daga cikinsu baya son wato abinda ake kira misali da hausa shagulacin ɓangaro mutum ya zama to bai damu da kai misali mutum ya fita daga cikin lamarin zai fita aiki zai yi tafiya wani gari ba wanda zai san ma ya fita ko ya dawo zai iya dawowa gida ba wanda ya san ya dawo sai dai shiga ɗakinsa ya waye wataƙila an ajiye mar abincinsa a can ya je ya kalli abincinsa wataƙila ita kuma tana can tana kallon series ko tana kallon wani abu to matukar zai zamanto ya shigo ya zamanto ba a damu da shi ba ko da shi ma mai sha'awar kallo ne sai ya tsani wannan kallon saboda wannan dalilin kuma zai tsani wannan matar kuma zai fara tunanin wace hanya zai bi to haka ita ma mace yayin da miji zai zamanto zai zamanto ko rashin lafiyarta ko aikinta ko yininta ko ta je wani waje bata dawo da wuri ba bai ma damu ba ko ta je ko bata ko ta dawo ko bata dawo ba sai zamanto bai damu ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa mace ko miji ya zamanta wannan abin ya yi ƙasa yana ɗaya daga cikin alamar da ke nuna cewa miji mace ta fita daga ransa shi ne ya ba ta tiket ɗin fita unguwa ba tare da ƙaidi ba ce mar da je wankin ganin daki kawai da ki je ba kin tambaye ni ki je kawai ki dawo man ba ya gaji da ita ke shi yasa alamar cewa mutum ya damu ya ga cewa ta tafi bata dawo ba yana cewa ya na gaba ki dawo da wuri ba me yasa kika yi kaza wannan alama ce ta damuwa miji ya damu da matarsa kuma alama ce ta damuwa idan miji ya zamanto ka'idarsa ne zai dawo karfe tara ta ga cewa karfe tara bai dawo ba to wataƙila wani abin da ya tsare shi ta yi baccinta ta ce kawai bari in ya zo ya ci abincin sa yayi waye idan ya zo cikin gidan a cikin wannan yanayin zai zamanto wannan abin zai zaunan mar a cikin zuciya wataƙila gobe in goma ya dawo jibi sai ya koma sha ɗaya gata ma sai ya zauna da abokansa daga nan sai al'amarin sai zame masa al'ada sai zaman tobi da damuwa me janyo haka wato rashin kulawa da abin da biyu shi yasa mu ɗau wannan kissar ta abu muslimul khawlani da kissa ce shahararriya sananniya kissar tana cewa abu muslimul khawlani tabi'i ne a lokacin sayyidina umar ya rayuwarsa idan ya shigo gidansa gidansa na da soro irin yadda muke da soraye a da soro uku idan ya shigo soron farko zai ce Allahu akbar matarsa tana can cikin gida sai ta ce ita ma Allahu akbar wani ba mijinta ya dawo sai idan ya shigo soro na biyu sai ya sake cewa Allahu akbar sai ita ma ta ce Allahu akbar idan ya zo soro na uku sai ce Allahu akbar sai ce Allahu akbar sannan kuma ya sallama sannan kuma ya zamanto zauna ya zamanto tattauna ya shigo gida wata mata ta zo take ƙoƙarin ta ziga matar abu muslimul a akan cewa abu muslimul khaulani yanda yake da matsayi yanda aka san shi yanda yake da karbuwa yanda yake da shugabanci amma suna cikin wannan rayuwa ta kunci ta ziga matar abu muslimul khaulani ita kuma da ta yarda da rayuwar da suke wata na kaddara wannan rayuwar abu muslimul khaulani mutum ne mai zuhudu duniya bata dame shi ba a wannan lokacin abu ya shigo wata rana ya yi sallama da ya yi sallama a sauran farko bata amsa ba sauro na biyu bata amsa ba sauro na uku bata amsa ba wannan sai ya janyo ya fahimci cewa akwai matsala to wannan ya janyo bayan ya shigo ya tadda ita ya yi sallama ta amsa bayan da ya kamata ba Bayan da ya kamata ba daga nan ya tambaye ta ya ce lallai akwai wani abu da ya faru sai ta gaya mar cewa ya za a yi muna cikin wannan rayuwar kunci muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza sai ya ce wannan ba tunaninki bane wata ce ta koya miki kuma kowaye ya yi miki wannan abun Allah ya makantar da ita ko da shi sannan kuma Allah ya mar kaza to kuma mai Allah yana karbar addu'ar sa shi take nan da nan waccan matar ta makance sai ga ta ruko ta an kawo ta gida ta san abin da ta yi cewa wannan makancewar ba zai zuwa ka kawai ba sai da addu'ar bawan Allah mutumin kirki tunan da nan abu muslim al-khawlani ya zo daga nan ko matar ta koma yadda take abin da nake bada misali a nan shine wannan rashin amsa Allahu akbar din rashin damuwa ne ko amsa ko amsawa wanda ta tutar ta kuka za ta iya fita da yaro in ta bashi a hakuri zai ta gane shi saboda haka daga cikin rashin kulawa shine rashin yaba abin da miji ya kawo rashin yaba abin da misali ya kawo abu amma ka kawo dama ai dole ne haƙƙin haƙƙinka ne dole ka sauke wannan abu to wannan yakan janyo da yawa daga cikin mazaje ya zamanto zaina, kuma namijin da ya zamanto aka yaba mar abu to yawanci baya manta ina da wani wanda yake ne a wajen yana gaya mun yana cewa duk ran da ya musamman ta yi aiki ta sha wahala ta gaji zai zamanto a nuna mata cewa ga abin da ta yi kuma wannan abin da ta yi abu ne mai kyau kuma an yaba an gode abu na hudu wanda ya kamata a kula da shi wanda idan an kula da wannan abin zai taimaka sosai wajen dadewa da kuma jin daɗin zamantakewar aure wannan abin shine kaucewa kalmomi kalmomi wanda za su tunzura mutum kalmomin nan sawa'an zagi ne wanda yawanci maza ne suke yi da baki kenan ko kuma ba'a kamar yadda waɗansu matan suke yi misali sannan kuma a yanayin mu'amala wanda zai zamanto zai taɓa jiki ba misali kamar duka kamar tofa yawo kamar misali tsaki kamar wato buga ƙafa ko fasa wani abu saboda a nuna cewa rai ya ɓaci ko a buga wani abu a ƙasa ko a watsar da wani abu ko a watsa wa mutum wani abu ko ruwa ko mai ko wani abu makamancin haka wannan matukar an yi sau ɗaya to yawanci yakan zauna ne a cikin ƙwaƙwalwa ba a manta da wannan shi yasa koyaushe idan mutum ya zo sulhu tsakanin mata da miji sai ga cewa wani abin ya faru shekara ishirin talatin baya sai a taso ai dama ta taɓa yi min kaza ita ma sai ta ce ai dama ya taɓa yi min kaza akwai lokacin da ya ce wa iyayena ma kaza akwai lokacin da ya ce wa 'yan uwana ma kaza akwai lokacin to wannan abin sai mutum ya kauce musu ya kauce wa wannan abubuwan sosai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tuqabbi illa fil kada mutum ya muzanta matarsa kada mutum ya muzanta ta ce kaza ya ce kaza ita ma kanta muzanta shi da kila yana da sanko ce oh kuma yanzu haka zaka fita abin ma ba kyan gani wallahi wannan sankon naka amma dali dali'atun kaga fita ko na abu makamancin haka to bai kamata ya zamanto akwai wannan ba saboda idan ya fita din duk ya fita din rana ta doki wannan sankon nasa zai tuna ba'a da matarsa ta yi masa kuma wannan abin zai zauna a ransa kuma zai ji ya tsane ta akan wani wataƙila ita ma tana da wani abu daban wataƙila yanayin yadda take ko wataƙila siraran kafa ko wani abin ya zamanto ke ce kai wa kafar babi to duk lokacin da ta kalli kafar ta za ta rinka tuna cewa ya faɗa mata wannan abin saboda haka a kaucewa faɗar abu da baki sannan kuma a kaucewa abin da zai zamanto duka ne wanda zai zamanto duka ne ko kai mari wannan kai duka duka ana yi wani lokaci maza sun fi hakikatin amma wani lokaci mata na yi ina ji na sha ba da wannan labarin a irin lakca irin wannan barin ba da yanda mata su ma suke yin nasu takan yi wani lokaci garin ko kuskure ko wani abin ko wata a zigata ta a ce ke in yama ne ki wallahi ke ma kirama ko kuma in yayi iya iyayen ki ke ma ke kai ke da ki kyale wannan al'amarin misali to idan kuma an yi mace ita za ta kwana a ciki ina tuna kissa a da waɗansu sun sha na faɗi wannan kissar kun san mata yanzu suna kallon wannan wato series ko wani abun nan din nasu sai zamanto hankalinsu yana ɗaukewa miji ya dawo daga aiki sai zai tar da matarsa tana kallo irin kallon nan kuma ana kallon watakila an shiga wajen da ya rikirkice ɗin nan ya yi salamu alaikum ko daga kai watakila hankalinta ma bai kawo salamu alaikum salamu ta yi banza da shi wance ta yi banza da shi ko shi kuma da ya tashi kawai sai je kashe talabijin yana kashe talabijin inda kuma tana miƙiya tsaye kawai sai ta ɗauke shi da mari saboda an katse yanayin yadda take wannan kuma yana da muhimmanci shi yasa lokacin da zai dawo in an san lokacin da miji yake dawo, ayi kokarin kaucewa abin da zai dauki hankali saboda haka shi kuma da yaji an dauke mar abin da bai taba kawowa a kaza a mare shi ba kawai sai sai ya tafi sa sa sai yayi abin nan ita ma kuma sai ta dawo hankalinta <laughs> shamari ta yi kuma haka sai ta tattara kayanta sai ta tafi gida ta tafi gidansu saboda ba san me za ta ce mar ba gida aka ganta lafiya ba ta iya cewa komai ba kwana ɗaya biyu sai aka yi mar magana aka ce ana neman ya zo ya zo gida aka zo aka sauna ah, mun ga wance a gida me ya faru ne ce wallahi ni ma ban sani ba ya ban sani ba aka tara su aka zaunar da su me ya faru me ya faru me ya faru me ya faru inda ba wai ba ta son mijinta bane amma dai yanayin mari ya zo Wadda haka sai ta bayyana abin da saboda abin ba zai faɗi ba ne ba zai faɗi ba tashin hankalin da ake ciki kuma ba wai rigima suka yi ko gaba kila hankalin ta ya ɗauki a cikin waɗannan abubuwan saboda haka a kiyaye abin da zai janyo abin da za a iya watakila ta fi ƙarfinsa watakila lange-lange ne ita kuma watakila alhamdulillah dubba ce saboda haka ta ɗaga shi sama ta nuna sama sannan ta ajiye shi wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne a cikin abin nan saboda haka a guji abin da zai janyo muna wato magana mara daɗi na kamar zagi ko cin mutunci ko ba'a da baki kamar yadda kuma za a guda da hannu abu na biyar shine ha'intar juna ha'intar juna na ɗaya daga cikin abubuwa yadda yake yawan faruwa babban ha'inci da ƙaramin ha'inci musamman saboda wannan abar ita wannan waya ta janyo da yawa mata da yawa suna ha'intar mazajensu akan janyo kuma akan samu mazaje da yawa su ma suna ha'intar mazajensu yana daga cikin abubuwan wani lokaci da idan an kawo mana warware matsalar muke kasa warwarewa shine miji ya zamanto ya zamanto addicted idman na waya kuma yawanci za a ga cewa 'yan mata yake wa waɗansu 'yan matan ma ya san ba auren su za ba waɗansu matan banza ne waɗansu har su aiko mar da hotuna marasa daɗi wannan ha'inci ne wanda ba daidai ba ana yi kuma waɗansu matan sukan gani a mazajensu har ya zamanto su kasa to haka su ma matan akan samu irin wani kawai za ta samu wani za ta haɗu da wani shi kenan sai su fara chatting daga chatting sai aika hotuna daga aika hotuna shi kenan sai wata alaƙar sai ta zamanto tana nisa tana nisa idan ba a yi hankali ba shaidan sai ja su sai su faɗa irin wannan mai ta wannan wayar da ma ba waya ba tashin hankalin ta na da yawa sosai akwai kissa ta faru wadda ba wai labari ba ne abu ne wannan ya abu kuma abin ma abin ban tausayi a cikin yadda ya abu ita tana da mijinta mijin Allah sai ya bashi aiki sai ya fita ƙasar waje ita kuma aurensu kenan ba a daɗe ba sai ya fita saboda haka babu yadda za su rinka yin magana da abin nan ɗin juna sai ta hanyar wannan waya kwatsam kawai wannan mijin wanda ya tashi kawai sai ya gani a social media social media group group na whatsapp na waye hotunan matarsa a yanayin tsiraici da kaza ga babu tufafi kwata-kwata a jikinta abin kuma ya yaɗo kuma babanta babba ne sananne kuma ita ma mutuniyar kirki ce hankali ya tashi dalilin haka aka kori uba aka sallame shi daga inda yake aiki aka ce ba za mu iya zama da irin ka idan kana da irin wannan yar ita ma aka dakatar da ita wajen aiki aka sallame ta mijin yana cin hankalin sai tashi wannan ya janyo ake tunanin me ya faru me ya faru kawai abin da ya faru abu ne mai sauki wanda ina nufin wannan ba ma irin wancan na, wato na wato cin amanar juna ba abin da ya faru kawai wani kuskure ne guda ɗaya hotuna ne da take suke yin magana da mijinta kuma suke ya san da waɗannan hotunan ba wai bai sani ba tunda yana can suna can wani lokaci su yi wato magana wanda zai zama hoto na na video hoto ko kuma tura hoto haka ne a junan saboda baya son ya fada abin zai zama to haram a can ita ma haka anan saboda haka da wannan suke biya wa junan su bukata mijinta ne sai wayarta ta lalace sai ta kai gyara tana kaiwa gyara shi kuma wanda aka kai gyaran sai ya kwashe hotuna yana kwashe hotunan shi kuma irin wannan abubuwan sai ya sake su wannan shine ya janyo wa babanta ya janyo mata ya janyo kuma uzuri aka kasa yi musu saboda aka yi hankali da wannan wayar ballantana idan wani ne wannan abin da yake faruwa nan kaɗan ne dan a waje tintini aka daɗe ana yi mutum ya yi rikodin ɗin voice mutum ya yi rikodin ko kwanan nan akwai wadda take tambaya saboda wani dalili ya sa mijinta baya zama baya bata kulawa sai ta kula wani kulawa kulawa kulawa kulawa aika hoto da waɗannan abubuwan sai tara sai ta daina mar mijinta Allah ya taimake shi sai zamanto aka yi mar magana sai hankalin sai dawo sai zamanto dama ba wai ba ta son sa bane suka dawo kamar ba taɓa samun saɓani ba kuma dama tana son sa shi kuma wancan sai yake cewa wallahi in bata ta yadda da kaza da kaza da kaza ba wallahi sai ya tona mata asiri sai ya yi mata kaza da kaza gaba ɗaya ta fita daga hayyacinta sai ramiya take ta yi bata rasa ci bata rasa sha ba bata rasa miji wanda ya zama mai kula da ita saboda haka yi hankali sosai idan an yi ha'inci ɗaya to wannan ha'incin watakila zai ta bin mutum har zuwa lokacin da mutum shi ma bai san lokacin da zai bar shi ba haka su ma maza ya kamata a kula da waɗannan abubuwan kamar yadda ake wa maza haka ake wa mata babu bambanci wannan na shida shine wato rashin taimako rashin taimako idan ya zamanto babu taimakekeniya a tsakanin yanayin aure auratayya wannan akan samu matsala sosai ya zamanto bata damu da cewa wato bai damu da abin da yake ya shafe ta ba abin da ya zamanto take bukatar taimako bai taimaka mata ba wani zai iya zamantowa saboda shiriri ta. a ta haihu an yi mata watakila CS tana abin nan amma shi a wajen sai ta tashi ta dafa mar abinci haƙƙinsa ne ya za a ce ba za a dafa min abinci ba tashi ta daina abin nan a watakila tana laulayin ciki wanda yawanci mazaje da suke yin aure sabon aure ba san yanda tashin hankalin laulayin ciki yake ba yanda mace za ta jima watakila tana shiga kicin din sai hankalin ta ya tashi sai amai da hararwa da makamancin haka sai ya ce wallahi sai an yi mar zai zama to ba zai iya taimakawa ba wataƙila a tana shayarwa tana yin waɗansu abubuwa mai wahala shayarwa kuwa nasin ne wanda awa 24 mutum yake yi a kwana bakwai ba tare da hutu ba babu hutun asabar ba hutun lahadi sai zama to ba zai iya dan wanke mata wato kayan abinci ba kayan waye shi yanda aka saba shi ogani in ya gama cin abinci kawai a zo a kwashi kuma idan an zo kaza da misali ba zai taimaka ba akan wani wannan yakan gajiyar da mace ya zamanto ta ga cewa ba za ta iya kamar haka shi ma namiji ya zamanto ba za a iya taimaka mar ba an taimakawa nan da wani abu na jiki ko kuma wani abu wanda ya zamanto na kuɗi wani lokaci mutum yakan shiga yanayi na babu ita kuma zai zamanto tana da shi sai ya zamanto ya ce to tunda dai bai kawo ba Allah shi ya ɗorawa to tunda Allah kai ya ɗora baka kawo ba kai ka je ka san yanda za ka yi in ga wannan ya ci karo gaba ɗaya da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah farko muka dauna na Khadija Nana Khadija ta taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kudinta saboda manzon Allah babu yanayin a wannan lokacin Nana Zainab a lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da abu za ta kawo ai dalilin ma da yasa wani lokaci ko da yana wani ɗakin ma tunda ta san yanayin rashi a gidan sai ta yi abinci tunda ita tana yin jima tana yin aiki wanda take ɗan samun kuɗi sai ta dafa mar abinci sai ta kai ba dalilin haka ne ta kai har aka samu wani lokaci na Aisha radiyallahu anha ta yi fushi kishi ya dauke ta ta buge kwanan akushin akushin ya fashe manzon Allah ya ce sai an biya ta akushin ta kaga kenan za iya taimaka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yakan tashi wani lokaci da safe idan bina na Aisha yace hal indakum shay kuna da wani abu ne da zan dan ci ga ce su za su taimaka ma dan da ya kawo ai zai ce ina abin nan da na kawo jiya a ban ba ma da bai kawo ba amma za su iya taimaka mar saboda kar mace ta zamanto ba ta taimaka mijinta ba idan tana da hali kar shi ma miji ya zamanto marowaci matsolo wani tsananin ruwa wannan abu na shida kenan na faɗa abu na um, abu na bakwai abu na bakwai shine wato wato wato ƙurilla a cikin lamarin aure ƙurilla a cikin lamarin aure yana ɗaya daga cikin abin da miji da mata ya kamata su kauce musu asalin aure akan yi wato tagaful ne ka ga abu ka yi kamar baka gani ba ka san an yi wannan barnar ka zo sai ka nuna kamar baka gani ba sai ka daɗe a cikin labarin aurenka an faɗi wani abun sai ka yi kamar baka ji ba shi yasa a da iyaye in za su yi wasiya ce ki ji ki yi kamar baki ji ba ki gani ki yi kamar baki gani ba to idan aka yi haka wannan yana taimaka barin ba ku kissa na wani mutum wannan a nan garin aka yi wato miji ne da matarsa suna kuma zaman lafiya zama irin yadda zai baki sha'awa wannan mijin sai fara tunanin zai ƙara aure zai ƙara aure wannan ƙarin auren da zai yi wannan ƙarin auren da zai yi matar ta ji kishin kishin ta ji labari awa ta da ta ba ta yi mar magana ba wata rana a irin yana ta tara yana ta yi yana ta yi tana kula da abubuwa wata rana za ta tafi unguwa da a yi biki wata ƙawarta biki za yi a wajen wata kawarta sai da ke ce mar da Allah ko za ka kai ni wajen mai ce kai wallahi ina da wani abu ki yi haƙuri dama shi ya saba kai ta saboda ana zama zaman mutunci sosai ki yi haƙuri an samu dama in kai ki ba amma ga kuɗi ga kaza ga kaza in kin je kya dawo saboda haka bai kai ta ba magariba ta yi lokacin da za ta dawo tana fitowa daga gidan bikin nan tana fitowa daga gidan bikin za ta dawo gida ita ga motarsa a kofar inda wajen bikin to ita kuma ta fito da ƙawayenta waɗansu ƙawayen a nan ta gamu da su ba ta san su ba amma mutanen kirki aka haɗu ka san mata da surutu a wajen biki kafin a gama sun saba to sai ɗaya daga cikin sai ke cewa ah, to tunda ke ba ba za a zo ɗaukan ki ba ki bari ma tun in an zo ni ɗauka ta sai sai mu tafi tare saboda haka sai ta tsaya sai aka fito tare da ita da waɗannan ƙawaye nata za a rage mata hanya a ajiye ta tunda da faɗi inda take akan hanya ne ashe mijin ne zai zo ya ɗau wannan <laughs> wannan ita amaryar da yake tunanin ya aura kuma amarya ita ta ce wa uwar gidan zauna tun da akwai za a a ɗauke ni a ba a ɗauke mu tare saboda haka uwar gida ta fito tana zuwa aka buɗe to ku shiga ku shiga ita wadda za ta tun amarya ta shige gaba ta kuma uwar gida aka ce ta shiga kuma ta shiga tare da ita da raguwar wadda da aura take cewa ai kenan," wannan a waje kaza ne a je a sauke su a je a sauke su ya ce a'a a je a fara sauke ki sai da ya je fara sauke su gaba ɗaya sannan suka dawo gida da ita uwar gidan kuma ta dawo gida baiwar Allah ta shi gaba ba ko a fuska bata nuna bar ba aka ci gaba kwana ɗaya yana jiran ta yi magana kwana biyu yana jiran ta yi magana sati ba ta yi magana ba kawai wata ran sai da daga aiki yana wajen aiki sai dawo ya rinka faɗa a gida ha kawai mutum an yi mar laifi ba sai ya faɗa ba sai ya ce an yi mar laifi kuma shikenan sai mutum ya mutane shiru ba sai ya faɗa ba ya rinka faɗa a cikin wannan da a ce ta tanka masa ta ce me za ka yi haka sai ya ladabta ta ne abin da ya sa ake samun saɓani da yawa idan miji ya zo yin aure a tanka masa amma idan aka nuna mar ma cewa kawai ai ba komai ba Ka kamar shirme kake to sai fara jin haushi cewa auke ma bata damu ba cikin wani to gaful na daga cikin abubuwan da mutum ya ɗauke kai sai ya zamanto sai a samu kunya tsakanin sai fara sai fara ganin ta zama sirikarsa to haka shi ma akwai abubuwan da za a yi sai zamanto ya ɗauke kansa kamar ba a yi ba idan ya zamanto aka yi haka sai ya zamanto to wannan yana da muhimmanci sosai mutum ya zamanto ya koya amma akwai waɗanda kuma suke sa ido shi yasa ce kurilla idan yau abinci ne yau aka kuskure gishiri ya tsinke wato gishiri ya kwace mata to sai ya yi magana alhalin wadakila sati guda tana yin abincin ya yi daɗi bai taba cewa kai Allah ya saka miki da alheri wannan sai ka ce a McDonald ko kuma KFC ko waye ba kai wannan haɗin da kika yi kaza bai taba yi ba amma an yi kuskure ne fa wannan kuskure ne sosai ya kamata miji da mata su kauce akwai da insa da nake da wanda ita ma ta faru don sun karanta a lokacin da na yi postin ɗinsa shi tun ana neman aure irin wannan abin ya faru ya je gidansu lokacin da ake yake an zo za a ga an gama magana za a ɗaura wani dab da za a ɗaura aure babanta ya ce ya zo bayan ya zo sun yi magana da baban baban ya tashi ya koma sai ita aka ce ta kawo mar shayi kun san shayi aka kawo shayi da waye aka kawo mar kun san abinda ake zuba abinda ake zuba sukari ko wani lokaci me wanda ake ganin sa transparent ana ganin sa ta baya saboda haka sai aka kawo da aka kawo Umar ya zuba shayi ya ɗebi wannan ya zuba ya juya yana sawa sai ya ji ashe gishiri ne sai ya sha gishirin haka daga gida sai aka gano cewa gishiri aka yi aka ce maza maza ki sauri ki zo ki ce gishiri aka bayar saboda haka da aka je aka zo aka gaya ta ce ai da mu ba komai a gidanmu muna shan muna shan shayi da gishiri ka ci gaba da shan shayi da gishiri kuma har suka zauna aka yi aure suka yi shekaru da yawa Allah ya kaddara matar ta riga shi mutuwa bai taba nuna mata baya shan shayi da gishiri ba Aka yi ke sha da gishiri wannan tagaful akan yi haka amma ban ce wai ka sha shayi da gishiri ba wannan na bada misali ne ka iya dauke kanka zuwa wani lokaci har zuwa wani lokaci an fahimta abu na takwas shine mutum ya zamanto atifarsa tana da yawa emotion moody akwai waɗanda ɗabi'arsu da ya fita zai fita yana murna yana dawowa sai ransa ya ɓaci zai shigo yana murna kafin ya fita ransa ya ɓaci ko waɗanda nan da nan wani abu ɗan kankani zai tunzura su haka su ma a mata wanda sun fi yawa a mata saboda haka mutum ya kula da wannan idan ya zamanto yana da irin wannan ɗabi'ar akan gaji da shi da wuri saboda haka mutum ya kiyaye kar ya zamanto ya faɗa cikin wannan abu na tara wanda na so in faɗa shine mutum ya kiyaye alaƙar wato alaƙar biyan bukata na mace da namiji yayin da namiji ya zamanto yake da bukata aka ƙi wannan abu so ɗaya so biyu aka nuna uzuri kaza aka nuna uzuri kaza yau kaza yau kaza yau kaza to hakika wannan yakan janyo gaba ɗaya firje kuma sannan ya fara tunanin waje saboda haka kiyaye haka haka ita mamaci idan ya zamanto tana da bukata haka ƙi to wannan yakan janyo wani abu da ake kiransa a tsarin wato halayya shine alburujul jinsi wanda da turanci ake kiransa frigidity wato ya zamanto ma sha'awar ta mutu ya zamanto ko an sha'awar ta zo babu abin da zai faru tsakaninsu saboda haka a kaucewa yayin da aka ga wani yana da bukata wani lokaci ba lallai sai mutum ya zamanto yana da bukata ba yake nuna cewa yana da bukata dama haka ake yi abu na goma wanda shi zan faɗa na ƙarshe shi ne wato kwarzanta waɗansu a gaban matar mutum ko ita ta kwarzanta wasu mazajen a gabansa ko a fim ne ko a fim ne kai amma wannan kai jarumin kyakkyawa ne ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ana tunanin a fim ne wannan yakan zauna a ciki kuma yakan janyo gaba kamar haka ita ma yayin da ya zamanto ya ga wata ya zamanto ya kwarzanta ta ya yabe ta akan wannan yakan zauna mata a cikin zuciyarta kuma wannan yakan janyo matsala ba karamar matsala ba a cikin lamarin aure waɗannan abubuwan guda goma da na faɗa abubuwa ne da ya kamata a kiyaye su yayin da ya zamanto mutum wato a yanayin aure kuma mutum yana son ya zauna lafiya sai ya zama to yana kula da yayi ya yi ƙoƙarin ya goge kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wa mu'az wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ka biye wa mummunan abu da kai da kyakkyawa sai wannan abin ya shafe wannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan din ya sifantu da kyawawan ɗabi'u waɗannan uwan guda goma da na faɗa dukkan su idan mutum ya ce zai rinka yin su ko waɗansu sashi masu yawa daga cikinsu to ba shi da ɗabi'a na gari wanda zai zamanto a rike shi ina fatan Allah subhanahu wataala ya ba da zaman lafiya a wannan aure da Allah kuma ya ba su abin da za su zauna da junansu lami lafiya kuma Allah ya sa su iya karɓar ƙalubalen da ban sun faɗa ba amma yawanci akwai lakcoci da aka yi da na yi wanda ke cewa aure ba jin daɗi ba ne aure ɗaukan nauyi ne saboda haka ka fara ɗaukan nauyi kenan yanzu ke ma kuma kin fara ɗaukan nauyi kenan in da kina yin baccin ki yanda kike so ki more a gidanku sai lokacin da kike ga dama ba mamaki nan da shekara ɗaya akwai waɗanda za su zo su hana ki yin bacci na awa 24 sai lokacin da suke so lokacin da za su yi bacci su yi bacci lokacin da ke kuma za ki yi bacci su ce a'a muna son ki muna son mu ganki idan ki biyu a wannan lokacin kuma a wannan lokacin za ki iya ganin miji zai iya yin bacci ke kuma ba ki bacci ba ina fatan Allah subhanahu wataala waɗanda ba su da waɗanda Allah bai ba su aure ba Allah ya ba su mazaje na gari waɗanda kuma suke neman auren Allah ya yassare musu ya hore musu abin da za su yi auren da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi da waɗannan gwalagwalan kalmomi da malam ya ah, gaya mana karantar da musu muna roƙon ubangiji ta ya ba mu ikon amfani da su domin matsalar shi ne ba wai sauraron ba yin amfani da su kulawa ita ce babban matsalar mu za ka ji abu wato kuma daga baya sai ya zamanto ɗabbaka su sai ya gagara muna roƙon ubangiji ta ya mana tsari daga irin wannan domin wannan yana daga cikin ilimi mara amfani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga ilimi wanda yake mara amfani muna roƙon ubangiji ta ya amfanar da mu da abin da muka saurara وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك